ba akwai abubuwa da dama waɗanda ba su yarda da su ba daga cikin waɗannan abubuwa akwai yarda da cewa a harshen larabci akwai abin da ake ce ma alhazaf don haka ya rubuta wani littafi da ake kira arraddu alan nuhati martani ga malaman nahau sunan littafin nasa kenan ibnu maba'i al-andalusi martani ga malaman nahau ya rubuta littafin ne ala asasi inkari nadariyatil amil fi nahwi wa izalatihi min haikalin nahwi al-arabi tamaman aqida ta mabiya mazhabar az-zahiriya ba su yadda da cewa akwai wani abin da ake ce ma al-hazaf a harshen larabci ba al-hazaf shine jefar da wata kalma a lokacin da ake magana me yasa ba su yadda ba saboda suna inkari cewa a harshen larabci ba a samun wani abu da ake kiransa al'amil ga wanda ya san abin da ake ce ma al'amil kalmar da in ta shigo cikin magana take dalilin canza wasalin wata kalma ita ce ake kira al'amil fala da'iya lil qawli bi mas'alatil hazafi indahu bai yarda da al'amil a cikin harshen larabci ba al'amil kuwa ne wanda in ya shiga cikin kalma yake canza wasalin wata kalma har ma a samu lokacin da kake magana kana jefar da wata kalma ko da shike an fahimci magana ka da kyau aqida ta mabiya mashabar az zahiriya ba su yadda da cewa a cikin harshen larabci akwai alhazab ba me yasa saboda suna cewa alqawlu bi taqdiril mahzufi qawlun bi ziyadati muharrama fil idan ka yarda cewa akwai jefar da kalma a tsarin larabci ka yarda kenan cikin alkur'ani akwai kalmomin da an rage su ko kuma an yi ƙari saboda haka ba su yarda ba babu wani abin da ake kiransa alhazaf a harshen larabci wannan muhawara ce ta malaman nahawu na farko lakin aljumhur akasarin malaman nahawu sun yarda cewa akwai abin da ake ce ma alhazaf a harshen larabci wato ana iya jefar da kalma a lokacin da ake magana iza dalla alaihi dalil matukar an samu dalili da zai sa a jefar da kalma ana iya samun sa a tsarin harshe na larabci kuma ana iya samun sama a cikin alkur'ani a wurare da dama tunda Allah ya tabbatar da cewa alƙur'ani littafi ne da ya saukar da shi a harshen larabci akwai misalai da yawa kamar yadda muka ba da misali da waccan aya ta 25 na suratul luqman akwai misali da aya ta uku da take suratul duha inda Allah madaukaki yake ce ma annabi Muhammad wa buha wal idha saja sai ya ce masa ma wadda aka rabbuka wa ma qala ma wadda aka rabbuka wa ma qala cikin wannan magana akwai alhazaf yaya li'irabin sa yake ma nafiyatun wadda aka wadda fi'lu madin wa dhamiru fi mahalli nasbi maf'ulin muqaddam rabbuka rabbu fa'ili na wadda sannan wa huwa mudafun wa dhamiru fi mahallin nasbi fi mahalli jarri mudafin ilai sannan yace wa wanda harfin wawun harfu atafin ne ma نافية قال فعل ماض فائله ضمير مستتر فيه jawazan. Allah ya ce ma wadda aka rabbuka ya kai Muhammad an ubangijinka bai yi watsi da kai ba wa ma kuma bai yi tsana ba maganar an shafe wata kalma kalmar da aka shafe ita ce maf'ulun bihi wa ma bai yi tsana ba in za ka fassara wannan aya ma wadda aka rabbuka ubangijinka bai yi watsi da kai ba wa ma ka kuma bai tsane ka ba haka ake fassarawa ko to amma shi Allah ya ce bai tsane ka ba la shi dai Allah ya ce bai yi tsana ba amma kai zaka kaddara abinda ke gaban qala shine harfu kafin wa ma ashe kenan an samu alhazaf a cikin alqur'ani ga kuma aya ta suratul mujadala aya ta 24 inda Allah madaukaki yake cewa kataballahu la aglibanna kataballahu la'aglibanna Allah ya rubuta cewa lallai zan ci galaba kataballahu fi'ilun wa fa'ilun la'aglibanna Allah muwaqi'atun fi jawabi qasmin mahzufin takdiruhu kamar Allah yana cewa wa ina rantsuwa shi yasa ake cewa lamun din lamun qasam lamun ne na rantsuwa Allah ya ce ina rantsuwa la'aglibanna لأغلبن أغلبن فعل مضارع مبني على على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا الله يتي نار للي زن غلبا zai ci galaba a kan wa Allah ya faɗi waɗanda zai ci galaba a kansu bai ba don haka al-maf'ulu bihi huna mahzufun maf'ulun bihi a wannan gurin an shafe me ake kaddarawa ana ƙaddara cewa la'aglibannal kafirina lalle zan ci galaba akan kafirai kuma kaga an shafe wannan yana da kyau mu sani ilimin nahau yana daga cikin ilimin da baka masa kutse kai ɗaya ka fahimce shi dole sai ka ɗauke shi daga farko kana bin shi tiryan tiryan don haka wanda bai karanci ilimin nahau ba zai yi wuya ya fahimci abin da shekul islam ibnu taimiyya yake nufi a wannan guri allah shi samu gane mu je littafi shekul islam ya ce wakila a'a takdiruhu abinda ake ƙaddara wannan kafin da ya taho a cikin aya ta suratu tauba inda Allah ke cewa kallazina min qablikum kanu a shaddamin quwwatan wa aksara amwalan wa aulada kallazina sai ya ce ana ƙaddara wannan kafin ɗin yana mahalli na khabaru mubtada mahzufin wanda an shafe shi babu shi babu shi khabar mubtada din amma kafin din nan yana mahallinsa za ka iya kaddara abinda aka shafe a wannan ayan me aka shafe khabar mubtada takdirhu antum kallazina min qablikum ku munafikai na yau kuna kama da waɗanda suka gabace ku arnan baya Allah shi samu gadi wakila innaha nasbun bi fi'li mahzufin nan ma akwai kuskure kamata ya ce inna hafi mawdu'i nasbin wasu suna cewa wannan kafin ɗin yana mahalli ne wato na nasabi bi fi'ilin mahzufin wani fi'ili da an riga an shafe shi maimakon yana mahalli na khabar mubtada aka ce yana mahalli na fi'ili mahzufin wanda an shafe shi babu shi in za ka kaddara takdiruhu shine fa'altum kaga an kawo fi'ilin kenan ko fa'altum kallazina min qablikum ku munafikai na yau kun yi kallazina min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku abin da su ma suka yi ah, wannan shi yake kaddara abin da Allah ke misiltawa da harafi na kafun a waccan aya ta 69 na suratu tauba kama qala namir bin taulab kamar yadda annamir bin taulab Allah shi kara masa yarda ya faɗa shekul islam ya ɗauko maganar wannan malami ya ba da misali da maganar malamin yana kwatanta wannan maganar da tsarin wannan ayan yanda ya taho a kai yadda Allah ya ce kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksar amwalan wa aulada akwai wani mawaki na jahiliya da ake kiransa annamir bin taulab ya taba yin wata magana ya rera waka cikin wakan yake cewa kal yaumi matluban wala taliba waye annamir bin taulab sahabi ne ana kiransa annamir bin taulab bin zuhairi in ka duba al-mawsu'atu shi'iriyya al-mawsu'atu littafin da aka rubuta na tarihin malamai masana ilimin waka tun zamanin jahiliya har zuwa zamanin annabi muhammad da kuma zamanin da ya biyo bayansa a wanda littafi ake cewa annamir bin taulab sha'irun jahili wani mawaki ne da ya yi zamaninsa kafin zuwan annabi muhammad mawaki ne in an ce mawaki ana nufin mutumin da ke da ilimin waka waka kuma ba na kalangu ba waƙe irin wadda larabawa suke yi wa kana shi'ruhu sadiqan mutum ne wanda ba kamar yadda mawakan jahiliya suke ba domin galibi mawakan jahiliya ana samu maganganunsu akwai ƙarerake a ciki shi wannan mutumin maganganunsa gaskiya yake faɗa mutum ne wanda Allah ya ba shi fasaha na iya tsara waka sannan kalmomin da zai faɗa kalmomi ne na gaskiya wa alfazuhu sahla jamila sannan ba kamar sauran mawaka ba in ya kawo tsarin waƙansa za ka samu maganarsa yadda ya tsara ta tana da saukin fahimta ga kowa adrakal islam wa huwa kabirun an ce ya samu kamar shekara 200 a duniya ƙarshen rayuwarsa Allah maɗaukaki ya aiko annabi Muhammad a lokacin da Allah ya aiko manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah ya ba su damar karɓar musulunci qala asmai al-asma'i yake ba da labarin sai yace wa kana jawadan wasi al-qira kasira abuyaf wahaban limalihi mutum ne mai kirki yana daga cikin mutane sanannu masu kirki a tarihin larabawa waɗanda aka rubuta labarinsu tun kafin zuwan annabi muhammad mutum ne mai liyafa mai yawan baƙi sannan yana da kwarjini saboda dukiyan da allah ya bashi har yakan yi tsawa yakan tsawatar ga iyalinsa ya ce musu idan an yi baƙo ina kwance akan gadona wurin saukan baƙi ya ƙare to kar ku ce masa gida ya cika ku zo ku gaya mun in tashi ya kwanta a kan gadon domin in ma na ki tashi a yanzu akwai ranar da gari zai waye gadon babu mai kwanciya a kansa mutum ne mai kirkin gaske wani sha'a bai na ƙaumihi fi biladi najad yana ƙasar najad to labari ya taho gare shi cewa allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya shirya guzurinsa ya kamo hanya suka taho madina suka zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musulunta bayan ya furta kalmar shahada ya rera wasu baitoci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qaumu inni rajulun indi kabar lillahi min ayatihi hadha al-qamar wa والشئر وآيات أخر إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا رجعا فيها ضرر yake cewa ya ku jama'a waɗanda ke wannan guri ku saurara Allah maɗaukaki ya ba mu ayoyi da dama akwai wata akwai rana akwai taurari waɗannan duka ishara ce da take gwada muku akwai Allah mahalicin duniya sannan cikin ayoyin Allah akwai wannan mutumin da Allah ya turo shi da shiriya shine annabi Muhammad sannan sai ya juya ya ce ma annabi Muhammad inna atainaka ya rasulallah ga mu mun zo gare ka mun yi bakunci gare ka wa qatal safar tafiya ta yi tsawo tun daga yankin najad muka taso na kudu khailan muna kora dawakanmu raj'an fi hadarar mun taho za mu koma tafiya wadda cikinta akwai cuta saboda a zamanin da baka da ikon tafiya daga nan zuwa can sai fa in za ka yi tafiyar nan a cikin al-ashhurul watanni masu alfarma watannin da larabawa ba sa yaƙi amma matukar ba a waɗannan watanni ba to tafiyar da za ka yi tafiya ce wadda take cikin fargaba kana tafiya wani yana iya farmaka ya buge ka ko ma ya hallaka ka ya ce mun yi tafiya tafiya mai tsawo wanda cikinta akwai haɗari amma babu abin da ya sa muka yi wannan kasada face mu zo gaban ka ya rasulullah mun taho saboda mu karɓi addinin musulunci bayan ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo masa takarda ya rubuta masa wata takarda faka na fi yadihi ya bashi ya ɗauki wannan takarda ya naɗe ta ya sa ta a cikin wani kurtu to kuma tunda ya musulunta a gaban annabi muhammad har ma ya samu damar ruwaito hadisai na manzon allah wannan mawaƙi annamir bin taulab akwai labarin yazid bin abdullah dan uwan abdullahi bin shakir yana ba da labari domin shi wannan mawaki annamir bin taulab ya yi tsawon rai har dai zuwa rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har aka naɗa sayiduna abubakar ya zama halifa wannan mawaki bai mutu ba har aka naɗa sayiduna umar ya zama halifa a zamanin sayiduna umar annamir bin taulab ya rasu abdullah uh, bin shakir bi ma'ana yazid bin abdullah bin shakir dan uwan mutarraf bin abdullah bin shakir tabi'i yake ba da labari yace wata rana muna ƙasan basra yankin al baina ma nahnu fi bihadal mirbad julusun muna zazzaune is ta alaina a arabiyun asar ra'as sai ga wani balaraban ƙauye ya iso inda muke zamanin sayyidina umar wannan abu ya auku bayan ma rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wucewan zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar ya ce muna zaune a basra muna zazzaune mutabi'ai sai ga wani mutum ya kullo mana yana zuwa mutumin nan ash'asar ra'asi kansa babu tsifa alamar dai matafiyi ne fa waqafa alaina da ya zo inda muke zaune sai ya tsaya fa kulna sai muka ce wallahi laka anna hadha ar-rajul laysa min ahli hadha balad wannan mutumin akwai alamar bako ne ba dan gari bane dan ba mu san shi ba da alama wannan mutumin bako ne ya ji magana su sai ya ce ajal kwarai ko ni ba dan gari bane bako ne wa idza ma'ahu qit'atun min jarabin aw sai muka ga yana ɗauke da wani kurtu koko wato wata fata ce aka yi rubutu a jikinta faƙala sai ya daga wannan fata sai ya ce mana haza kitabun katabahu li rasulullah kun ga wannan takarda da nake rike da ita manzon Allah shi ya rubuta min annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya rubuta min abin da ke jikin wannan fata ku karba ku gani faqara'nahu yazid bin abdullah bin shakhir yace sai muka karanta fa idza fihi maktubun muna dubawa sai muka gani a cikin takaddan an rubuta bismillahir rahmanir rahim haza kitabun min muhammadin rasulillah libani zuhair wannan takadda takadda ce daga hannun muhammad manzon allah zuwa ga ƙabilar banu zuhair mutanen najat innakum in shahidtum Allah ilaha illallah idan dai kun shaida cewa ba abin bauta sai Allah wa anni rasulullah <clears throat> kuma kun shaida cewa ni manzo ne na Allah wa aqamtumus salata kuma kun tsaye da sallah wa ataytumuz zakata kuma kun ba da zakka wa faraktumul mushrikina kuma kun rabu da mushrikai wa a'taytumul khumsa min al-ghanaim idan an yi yaƙi kun ɗauki ganima kun bayar in kun yadda da waɗannan abubuwa fa antum aminuna bi amanillah to kun samu amana ta Allah maɗaukaki wa amanar rasulihi kuma kun samu amanar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakum abin da ya samu musulmai a ko ina suke ya same ku abin da ya cutar da musulmai a ko ina suke ya cutar da ku annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rubuta a jikin wannan takarda tabi'ai da suke zaune lokacin da wannan mutumin ya ba su takardar nan suka gani faƙala lahu qaumu da jin haka sai mutanen suka ce ashe kenan kana cikin sahabban annabi muhammad tun da dai annabi ya rubuta wannan takarda ya baka haddisna rahimakallah domin fa duk inda muka ga sahabin manzon allah mun ga malami tun da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya rubuta maka wannan takarda tuho malami ne kai don haka ka ba mu labari daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya mana hadisi ko da ɗaya ne <clears throat> ma sami ita min rasulillah sallallahu alaihi wasallam abinda kaji manzon Allah ya faɗa sai فقال سيأتي سمعت رسول الله صلى الله ya وسلم na ji manzon Allah yana cewa sau mu شهر الصبر yin azumi a watan haƙuri shine watan ramadan watan haƙuri manzon Allah ya ce azumi a watan ramadan wa saumu salasati ayyami min kulli shaharin da yin azumin kwanaki uku a kowane wata na kasiran min wahari sadri abubuwa biyu din nan suna kawar da damuwar da take zuciya mai yawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai yi azumin wata ramadan sannan a samu a kowane wata yana azumin kwana uku to wannan mutumin zai rabu da damuwar da take samun ɗan adam a zuciyarsa mafi yawa Allah zai yaye maka wata cuta da take zuciya misali bakin ciki takaici damuwa ce ciwon zuciyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya lizimci azumin kwana uku a kowane wata Allah maɗaukaki zai masa kariya daga wannan to ba su taba jin wannan hadisin ba ashe azumi yana zama maganin ciwon zuciya gashi sun zauna da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa amma ba su ji sun faɗi irin wannan hadisin ba sai gashi wani mutum ya fito daga ƙauye matafiyi yana da awar shi eh, sahabin annabi muhammad ne ya gaya musu hadisi faƙala lahul qawmu sai mutanen suka ce masa a anta sami haza min rasulillah dattijo yanzu kai ka ji wannan magana daga bakin manzon Allah kaga kuma magana ta zama tuhuma ko kun ce za ku dau ilimi ina ba ku ilimi sannan kun fara tuhuma ta fa kala sai ce arakum takhafuna an akziba ala rasulillah yanzu dai naga alamar kuna tsoron zan yi wa annabi Muhammad ƙarya naga alama kuna tsoron zan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya to tunda irin wannan tsoro ya shiga zuciyarku la haddastukum hadisan ba zan sake baku labarin wani hadisi na annabi Muhammad ba thumma ahwa ila sahifa ya miƙa hannunsa ya ɗauki wannan takarda tashi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗe ta wansa a mudbira ya juya ya kama tafiyarsa lokacin da ya juya baya Yazidu bin Abdullah bin Shakhir da ya ba da labarin nan sai ya tambayi waɗanda ke gurin ya ce musu wannan mutumin kuma waye ba mu taɓa saninsa ba sai suka ce hadhan namir bin taulab al-ukali a sha'ir wannan shi ake cewa annamir bin taulab al-ukali mawaƙin nan wanda yayi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. da wannan hadisin ba shi kadai ya ruwaito ba sayyiduna ali aliyu bin abi talib allah shi kara masa yarda abdullahi bin abbas allah shi kara masa yarda duka sun ruwaito wannan hadisin daga annabi muhammad don haka babu shakka hadisi ne ingantacce ka duba sahihu targhib hadisi na 1122 don haka mawaƙin nan ya ruwaito hadisi daga bakin manzon Allah hadisai kuma ingantattu malaman tarihi suna cewa tun kafin bayyanar musulunci annamir bin taulab mutum ne da aka san shi bayi son karya. idan ya tabbata cewa mutum makaryaci ne to sun rabu kenan baya mu'amala da kai matukar kana da shaidar ƙarya don haka mutum ne wanda tabbas maganar da take fita bakinsa magana ce ta gaskiya muhammad bin salam ya ba da labarinsa shi annamir bin taulab wanda shekul islam ibn taimiyya ya ɗauko maganarsa yake ba da misalin maganarsa da kuma ayar alƙur'ani yana da ɗan uwa da ake kiransa alharisu bin taulab wa kana sayyidan mu'azzama alharisu bin taulab dinnan wani sarki ne wanda ake girmamawa a jahiliya fa agar al-harisu ala asad wata rana dan uwan nashi wannan sarkin ya kai ma wani ƙauye hari saboda ɗabi'ar mutanen jahiliya kenan wanda ke da ƙarfi ya faɗa ma mai rauni da yaƙi ya kakka ma mutanensu ya tafi ya sayar sun zama bayi wannan ita ce yadda rayuwa take kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uwansa dinnan alharisu da yake sarki ne sai ya faɗa ma wani ƙauye da yaƙi fasabba imra'atan minhum ya samu fursunoni cikin su akwai wata mata da ake kiranta jamratu bintu naufal wahaba hali akhihi namir bin taulab wannan matan sai dan uwan nashi ya ɗauke ta sai ya ce annamir ga kyautan baiwa na same ta a yaƙi da na yi da mutanen ƙauye kaza don haka baiwa ce na baka kyautanta fa habasaha annamir bin taulab ya kama wannan baiwa ya tsare wannan abu ya auku kafin zuwan musulunci kuma halal ne mutum ya zauna da baiwa ya yi jima'i da ita har ma su samu ‘ya'ya. To ya rike ita wannan baiwa da ake kiranta jamratu bintu naufal amma sai ya zamanto ita ba ta ƙaunar shi fa fara katfo ba ta son shi ya dai tsare ta hatta ta ganin wato wahala da kuma daɗe wanda ta yi tana tsare bi ma'ana ba ta samu ‘yanci ba ba ta samu ‘yancinta ba sai ta ba da kanta gare shi wa waladat lahu auladan ta haifan masa ‘ya'ya da yawa ana nan wata rana sai ta ce masa azrini ahli fa inni qad ishtaktu ilaihim annamir ka taimaka ka tausaya min ka kyale ni isa da zumunci ina sha'awar in je in ga ‘yan uwana faqala laha yace mata to ai abin da ya hana ni in barki ki tafi ganin yan uwanki tun daɗe wannan inni kafu in sarti ila ahali ki an taglibini ala nafsiki ina tsoro in kin tafi ba za ki dawo ba tun daga hanyar da aka samo ki hanya ce ta yaki an kama ki cikin hursunoni ce masa a'a babu komi zan dawo ai fa wafaqat la tarji anna ilai fa kharaja biha fi shahril haram yace ta yi hakuri sai watan alfarma ta tsaya wata mai alfarma ita ce watan da ba a yaƙi cikinta a zamanin jahiliya kamar watan almuharram kamar watan rajab kamar watan zulqaida da zulhijja waɗannan watanni a musulunci su ne watanni na alfarma kuma larabawa suna daraja su ba su yaƙi a cikinsu ya ce ki ƙyale har dai a samu wata mai alfarma ta tsaya lokacin da babu yaƙi sai in ɗauke ki da kaina in kai ki garinku har gida ta ce shi kenan ta yi haƙuri hatta dama bila da bani asad lokacin da wata mai alfarma ya tsaya sai ya ɗauke ta ya ɗora ta akan abin hawa ya isa da ita garinsu dama kabilar banu asad ne falamma a tsalla alal hayyi tarakat waqifa lokacin da aka iso tsaunin da ke bayan garin ga, ba abin da ya rage sai dai ya gangara dama tana kan abin hawanta sai ta ruga a guje ta bashi a nan tsaye yana tsaye a kan tsauni wan sarafat ila manzili ba'alha yana kallanta tana isa gari bata tsaya ko ina ba sai gidan mijinta ashe dama matar aure ce kafin a yi yaki a kama ta ta zama baiwa ya jira ya jira bata dawo ba gashi kuma son wannan mata ya shiga zuciyarsa ba maka tawilan falam je ilai ya daɗe yana jira bata dawo gare shi ba fa arafa ma sai ya gane a ita wannan mata ta yi masa dabara ne ta koma gurin mijinta na fari wa annaha uh, khada'athu ta yaudare shi fansarafa wa qala shine ya shirya wasu baitoci na waka yana cewa jazallahu anna jamrata ibnati nawfali a mugillin bil amanati kazibi lahana alaiha amassa mawqifi rakibi ila janibi sarhati akhya bakhaibi yace Allah ka saka ma jamratu bintu nawfal wai Allah ya mata sakayya wani irin sakayya yace sakayyan da Allah yake ma wanda ya ci amana sakayyan makaryaci saboda ta ci amanarsa saboda sai da ta bashi baki akan cewa za ta dawo kafin nan ya yadda zai kai ta garin su don ta sada zumunci amma gashi sun isa garin ta yi watsi da shi ta ki dawowa wannan matan son ta ya shiga zuciyansa jamratu bintu naufal son ta ya eh, soyayyanta ya tsananta a zuciyar annamir bin taulab a har ma Abdullah bin Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bada labari lamma faraqa Namir bin Tawlab imra'atahu al-Asadiyya jaza'a alaiha Abdullahi bin Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da labari yake cewa lokacin da wannan matan ta guji annamir bin taulab annamir bin taulab ya gaza hakuri a kanta ya gaza hakuri bi ma'ana ya daɗe yana cutuwa da tunaninta yana bege hatta khifa ala akalihi har sai da aka ji tsoron zai samu taɓin hankali saboda rabuwansa da wannan mata wa makasa ayyaman la ya wa la yanam ya ɗauki kwanaki baya iya cin abinci kuma bai iya bacci falamma ra'at ashiratuhu minhu zalika lokacin da danginsa suka ga ga halin da annamir bin taulab ya shiga akbalu alaihi yalumunahu sai suka hada kai ya kamata mu je mu samu annamir mu masa gargadi tunanin nan na matan nan da ya sa a zuciyarsa zai iya kai shi ga halaka fa mu je mu yi masa nasiha wa yu'ayyirunahu suka zo suka same shi suka yi ta kushe masa wannan soyayyen da ya tsananta akan wancan mata da ba ta son shi suna cewa inna fi nisa'il arabi manduha wa muttasi'a matan larabawa suna nan a wadace a yalwace ba ita kadai ce mata ba ba ita kadai ce kyakkyawa a duniya ba suka ce akwai wata mata da ake kiranta du'adu me zai hana ka je ka neme ta kyakkyawa ce wa wasafuha lahu bil jamali was salahi matar kwarai ce ga kyau suna gaya masa sai ya ce to akai shi yana ganin matan nan ya tabbata ta fi tashi ta da du'adu sunar ita wannan matan a cikin sahabban annabi Muhammad mata akwai mace mai wannan suna du'adu yana daga cikin sunayen larabawa Allah ya sanya sha'awarta a zuciyarsa fata zawwajaha sai ya aure ta kaga wannan ke gwada maka cewa mutumin da ke da mata ɗaya in sun rabu yakan shiga cikin wani hali mara kyau maganinsa shine ya yi ƙoƙarin ya yi aure rabuwansa da ita wannan mata hankalinsa ya tashi amma da yanzu ya samu wata kyakkyawa sai ta ɗebe masa begen wancan wa a min kalbihi ah, wa shagalat an zikiri jamra har ma ta ɗebe masa tunani da bege da yake yi na ita waccan mata jamratu bintu naufal da ta kishi da lokacin da ya auri wannan du'adu ta ya tsananta a zuciyarsa sai yake cewa ahimu bi du'din ma hayitu fa in amut aw kil bi du'din man yahimu biha ba'di yace Allah ya hada ni da ita wannan mata yanzu du'ad kuma ina da tsananin son ta soyayya mai dimauta hankalin dan adam wannan soyayya tsawon rayuwana bata ragu ba sai yake ce ma yan uwansa to idan na mutu sai ku wakilta du'a din nan ga wanda shi ma zai isa zai shiga irin dimuwar da na samu ah, magana ce irin ta mawaka wanda suke tsara ta da hikima to annamir bin taulab sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi kara masa yarda shi ya faɗi magana da shekul islam ya ɗauko ta ya kawo ta a matsayin misali a cikin littafinsa ah, iktida'us usiratul mustaqim yake cewa kal yaumi matluban wala taliba me dalilin faɗan wannan magana wato abin da ya faru a zamanin jahiliya kafin ma zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari ne game da wata saniya cikin shanun daji wata saniya ce da ta rayu a daji in ka dubi sharhin wannan baitin saniya ce da take cikin daji tana da ɗanta sai ɗan nata ya ɓace Ka san saniyar daji kamar dabban daji ne hankalinsa ba irin dabba na gida ba yana da fada wannan saniya ta daji da ɗanta ya ɓace fahiya an anhu da'ira sa'iha sab'ata ayyami wannan saniya tana ta neman ɗan nata tsawon kwana bakwai hatta jaffa dar'uha idraban anil akli saboda rashin cin abinci rashin kiwo don damuwar da ta shiga ne neman wannan ɗan nata sai aka wayi gari wato nonon nata ma bi ma'ana ya tsantsame babu nono a jikinta ga tsananin fushi da tsananin wato tashin hankali da wannan saniya take ciki ana cikin wannan yanayi sai ga shi annamir bin taulab ko kuwa wani maharbi imma shi kansa ko kuma yana ba da labarin wani maharbi wannan maharbi yana tafe da nashi karnuka da yake maharba dama sukan yi amfani da dabbobi zuwa farauta larabawa suna amfani da karnuka in za su tafi farauta wannan maharbi ya tafi da karnukansa karnukan nan ku sai suka hangi wannan saniya da ta samu kwana bakwai tana neman ɗanta ga ta nan cikin tunzuri da fusata ga kuma tsananin yunwa sai ya tura waɗannan karnuka zuwa ga wannan saniyan karnukan nan suna tafi ga wannan saniya tana sa ƙahonta sai ta dinga hudarsu. su to shi kuma wato maharbin ne sai ya tsaya yana ya shirya baitoci yana kirara waɗannan karnuka yadda za su ƙara wato ƙaimi yadda za su kashe wannan saniyan tunda shi dama farauta ya fito yi ita ko saniya tana ƙoƙarin kare kanta shine yake cewa hatta izal kilabu qala laha kal yawmi matluban wala talaba zakara al qitala laha faraja'aha an nafsihi wa nufusaha nadabu baitocin da ya shirya shine shekul islam ya ɗauko kalma ɗaya cikin waɗannan baitocin ya sa a nan yana cewa hatta idan kilabu qala laha sai ga karnuka wato suna yaƙi su da wannan saniya suna faɗa sai ya ce kal yaumi matluban wala taliba zakara alqitala laha faraja'aha an nafsihi wa nufusaha nadabu fa inna aslahu abinda yake nufi lam ara matluban ka matulubin ra'aituhu al yawm ban taɓa ganin wanda aka zo neman sa irin wanda ake nema a yau ba wala talaba ka talabatin ra'aituha al yau ban taɓa ganin masu nema irin wanda na gani a yau ba wato yana nufin ban taɓa ganin karnuka masu farauta irin na yau ba sannan ban taba ganin saniya da ake gumurzu da ita irin saniyar da na gani a yau ba kaga ya hada misalin abubuwa guda biyu a cikin baiti guda sai ya ce lam ara ka matsalubi al yawm a sun mahazafan mudaf ittisa'an maimakon ya kawo maganar yadda muka faɗa sai ya share mudafun ilaihi sai ya bar maganar a dunkule wannan tsari ne na nahawu shine shekul islam yake ɗaukan waccan magana yana kwatanta ta da ayan nan ta suratu tauba inda Allah kalla zina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada Allah yace zina min qablikum an fara magana da kafut tashbih zina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada ka ɗauke shi misali da baitin da annamir bin taulab ya rera lokacin da karnukansu suke faɗa da waccan saniya yake cewa kal yaumi matluban wala taliba ya datse almudafu ilaihi cikin maganarsa kamar yadda Allah ya share almudafu ilaihi cikin waccan aya ta suratul tauba Allah shi samu gani thumma huzifa almudafu ittisa'an me ya kamata a ce an faɗa inda ya ce lam arak matluban ka matlubin ra'aituhu al-yawm wala talaba ka talabatin ra'aituha al-yawm sai ya gutsira magana sai ya daddatse ta sai mai da ita gajeruwa ya share mudafun ilayhi sai ya ce kal yawmi wala talaba kaga ya takaita shi wannan tsari ne na magana ta larabawa Allah ya samu gani shekul islam ya ce ai lam arakal yawm yana nufin ban taba ganin gumurzu irin na yau ba inda karnukan nan suke faɗa da wannan saniya wa tashbihu mu koma littafin yace wa tashbihu kamantawa da aka yi cikin wannan aya ta suratu tauba ala hazainil qawlaini cikin maganganu guda biyu din nan fi a'malil ladina min qabl an kamanta aikin munafikai da aikin kafirai magabata wakila aka ce inna tashbiha fil azab a'a kafin da aka kawo na tashbihi din an kamanta azaba ce ta waɗanda suka gabata da kuma azaba ta munafikai a yanzu sun maƙila al'amilu mahzufun sannan ake cewa al'amil da ya taho an share shi a cikin jimla ɗin. abin da ake cewa al'amil a ilimin nahau shine ma amila amalan ma farafa'a au nasaba au jarra duk wata kalma da ta shigo a tsarin magana a dalilin wannan kalma sai aka samu wasalin wata kalma ya canza wannan kalma ana kiranta al'amil wannan ilimin nahawu kenan kamar misali kal fi'il wal nasib wal jazim kal asma'i allati min sha'niha an ta'mala aidan kamar asma'il fi'il waɗannan dukkan su ana kiransu al'awamil a ilimin nahawu shine shekul islam ya ce al'amilu mahzufun me ya kawo aka samu shafe wata magana a farkon wannan aya ta suratul tauba wata wata kalma ce al'amil amma ita kalba al'amil din babu ita sai dai kafu tashbih yana mahallin da kake iya ganewa akwai al'amil wanda yasa aka share maganar shi yasa Allah madaukaki ya kwatanta da wannan ya za mu kaddara shekul islam ya ce ai la'anahum wa hum. tsarin ayar abinda Allah ke nufi shine Allah ya la'anci munafikai Allah zai ma munafikai azaba kama la'anar lazina min qablikum kamar yadda Allah ya la'anci waɗanda suka gabace ku kaga kenan Allah ya kamanta aikin waɗanda suka gabata da aiki na munafikai sannan Allah ya kamanta la'antar da yayi wa magabata da la'antar da yake wa munafikai ashe wannan harafi na kafun yana mahalli na wani al'amil wanda ke zama mahzufun Allah shi samu gani wakila a wata fahimta kuma ta malaman nahawu suna cewa huwa huwa ajwad wannan fahimtar ita tafi kyau balil amil wannan fahimta tana cewa al'amil wanda ya kawo dalilin harafi na kafin din nan ma ta kaddama shine ayar da ta gabaci wannan tunda akwai wata aya kafin wannan aya ta kallazina min qablikum ma'anarsa shine wa'adallahu almunafiqina Allah ya yi wa munafikai alkawari ka wa'adin ladina min qablikum kamar yadda Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka gabace ku wa la'anahum kuma Allah ya la'anci munafikai ka la'anin ladina min qablikum kuma yadda Allah ya la'anci waɗanda suka gabace ku wa lahum azabun muqim kuma suna da wata azaba madawwamiya ladina min qablikum kamar dai waɗanda suka gabace ku kaga abubuwa uku kenan aka jera cikin aya guda wanda shi yake gwada maka alkur'ani littafi ne da Allah ya tsara shi da ilimin gaske au mahalluha nasbun ko ko ya zama mahallin su nasabi ne wa yajuzu an yakuna raf'an daidai ne ya zamanto suna mahallin raf'i ko kuma suna mahallin nasbi yaya suke zama a mahallin nasbi bayani ya gabata shine idan misali sun taho a mahallin wani fi'ili kamar yadda ya ce fa'altum ka ilin ladina min qablikum kun yi kamar yanda waɗanda suka gabace ku yaya zai zama mahalli na raf'i shine inda ya kawo misali anan bi ma'ana wa'adallahu almunafiqina ka wa'adi ah, kamar yadda yayi alkawari alladina min qablikum ah, ai wa yajuzu an yakuna rafan ai azabun ka azabil ladina min qablikum Allah zai azaba ga munafikai kamar yanda ya azaba ga waɗanda suka gabace ku sai shaykhul islam ce wa haqiqatul amri ala hadal qawl haƙiƙanin magana bisa ga wannan ƙauli uh, shine annal kaf harafin kafin da ya taho a farkon wannan aya tanawalaha amilani nasibani awamil kalmomi awamil guda biyu suka same ta kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana nasabi in an ce yana nasabi bi ma'ana yana canza wasalinsa daga rafi au nasibun wa rafi'un ko kuwa awamil guda biyu suka sami wannan kalma shi yasa aka samu harafi na kafu A amil guda ɗaya nasibun ne amilun guda ɗaya kuma rafi'un min jinsi qaulihim kamar yadda larabawa kan ce akramtu wa akramani zaidun wannan tsarin magana ga wanda ya fahimci na A akramtu wa akramtu wa akramani zaidun in ka ce akramtu wa akramani zaidun misali na daraja kuma zaidu ya daraja ni wannan jumla ka samu zaidu din da ya zo a ƙarshen maganan tanawalahu amila ne awamil guda biyu suka same shi na farko nasibun shine akramtu zaidan ko ala anna zaidan maf'ulun kaga zaidu ya zama maf'ulun bihi kenan sannan wasani amil na biyu akramani ala anna zaidan huwa fa'il da yace akramani man huwa fa'il huwa zaidu sannan akramtu man alladhi akramta zaidan kaga kalmar zaidu kenan awamil guda biyu sun same shi na farko maf'ulun bihi can na biyu kuma ya zama fa'ili fa gulibal al'amilu sai aka rinjayar da al'amil din sai aka shafe wancan maf'ulun bihi shine sai yace ce akramtu wa akramani zaidun wanda a tsari na larabci inda zaka karanta zaka ce akramtuhu wa akramani zaidun asali yadda zaka faɗa kenan malamai suna cewa fa yajibu hazaful maf'ul bihi wa huwa dhamirun nasbi wajibi ne ka shafe mudafun maf'ulun bihi din shine wannan lamiri da ya taho na akramtuhu li Allah ya uda damir ala mutaakhirin min gairi darura da in baka share wato ha'un din nan na lamiri ba karshen ta ha'un zai koma kan zaidu shi yasa aka ce ka share shi magana sai ta zamanto guda daya amma asali inda za ka yi maganar a larabci cewa za ka yi akramtuhu wa akramani zaidun da sai aka ce ka share lamiri na ha'un din nan tunda awamil guda biyu suna kan jumla din sai ya zama akramtu wa akramani zaidun shekul islam ya kawo wannan magana da malaman nahawu suke korafi a kai tunda ita wannan jumla tana nuna cewa kalma na zaidu awamil guda biyu ke jikinta amil guda ɗaya yana gwada a zaidu ɗin nan bihi ne amilin guda ɗaya yana gwada cewa zaidun ɗin nan fa'ili ne to tun da awamil guda biyu sun zo ina hukuncin wannan jumla ya za a yi da tsarin maganar A karamtu wa a karama ne zaidun asali a akaramtu zaidan wa a karama ne zaidun sai aka datse zaidu na farko aka bar guda na biyu me yasa aka ɗauke na farko aka bar na biyu saboda awamil guda biyu ba su tarayya akan jumla ɗaya wannan muhawara ce ke tsakanin malaman nahawu yanda shekul islam ya faɗa ya ce wa nahawiyuna malaman nahawu lahum fi ma idza lam yakhtalif al-amil suna da fahimta idan al'amilu bai canza ba kamar misali ka ce ka kaulika akramtu a ataitu zaidan na daraja kuma na yi kyauta ga zaidu al'amil guda ɗaya ne kai ne al'amil guda ɗaya ne a nan suna da kauli guda biyu malaman nahawu na farko kenan ba malaman nahawu na yanzu ba muna magana a kan malaman nahawu waɗanda suka fara tsara ilimin nahawu a tarihin musulunci waɗanda suka fara tsara ilimin nahawu a tarihin musulunci irin wannan jumla in ta taho yaya za a yi da ita inda awamil guda biyu suke tahowa a cikin jumla ɗaya sai ya ce ahaduhuma fahimta na farko ita ce fahimtar sibawaihi wa ashabuhu da kuma almajiransa wane ne sibawaihi sibawaihi amru bin usman bin qambar al-harisi malami ne wanda ya shahara da ilimin nahawu a zamanin farko in aka ce a zamanin farko ana nufin su ne malamai da suka zo a bayan zamanin tabi'ai don ya rasu hijira na da shekara 180 kaga kenan rasuwarsa yanzu za a samu kamar shekara dubu da ɗari biyu da ‘yan kai Allah ya ji ganshi waɗannan malamai su ne waɗanda suka tsara ilimin nahau yake cewa fahimta ta farko ita ce fahimtar sibawaihi wa ashabuhu da almajiransa shi waihi ana ɗaukansa a malami na nahawu wanda ya ɗara kowane malami a tarihin musulunci me yasa ake kiransa imamul arabiya wa shekun nuhat malamin larabci kuma wato masani ga malaman nahawu allazi ilahi eh, yantahuna domin makuran ilimin nahawu tana ga sibawaihi yana da wani littafi da yake da ya masa suna alkitab eh, suna kiransa kitabu sibawaihi ba shi da wani suna illa alkitab wannan littafin malamai suna cewa wa huwa awwalu kitabin manhaji yansab wa yuridu eh, wa yudawwinu qawaid al-lughati al-arabiyya shine littafi na farko wanda ya tsara ka'idoji na luga na larabci walam yaktubin nas fi nahwi kitaban mislahu ana cewa mutane ba su taɓa rubuta littafin nahwu wanda ya kai darajan littafin eh, sibawaihi ba ko da shike littafin sibawaihi ɗalibi ba zai iya fahimtarsa ba sai mutumin da ke da zurfin ilimi littafi ne na malamai ba littafi na ɗalibai ba sibawaihi shi da almajiransa suna cewa innal amila fil ismi huwa ahduhuma idan aka samu al'amil ya taho a siga ta al'ismu a cikin jumla guda misali kamar yadda ya taho a wannan tsari da ya gabata akaramtu wa ne zaidun yake cewa huwa ahaduhuma yana zama ɗaya daga cikin awamil ɗin al'amil idan ya taho guda biyu a cikin jumla guda sai a dubi wanne ne al'ismu shine yake aiki kan jumla ɗin wa annal akhar huzifa ma'amuluhu ɗayan ana kaddara an shafe ma'amul aya da take suratu tauba ka fahimci ilimin da Allah maɗaukaki ya sa a cikinta don haka babu mai fahimtar wannan sai wanda ke da fahimtar ilimin nahawu Allah shi samu gani wa fahimta ta biyu qaulul farra ita ce maganar alfarra'u wa gairuhu min al-kufiyina da waninsa daga cikin malaman kufa wanda ya assasa ilimin al'aru kuma malamin sibawaihi ana kiransa abu abdurrahman al-khalil bin ahmad al-farahidi al-basri an haife shi hijira na da shekara 91 wa huwa wadi'u awwal mu'jam li lughati al-arabiyya shi ya fara tsara ka'idar gane harshen larabci bi ma'ana tsarin ilimin nahawi shi ya fara yana da littafin da ake kiransa al-jumalu fi nahawi al-jumalu fi nahawi a cikin littafin yana cewa qauluka in kace akramtu zaidan wa a'taitu muhammada وقد يضمرون في الفعل الهاء فيرفعون المفعول به كقولك زيد ضربت وأمر شتمت على معنى ضربته وشتمته فيرفع زيد بالابتداء ويوقع الفعل على المضمر كما قال الشاعر وخالد يحمد أصحابه بالحق لا يهمد بالباطل يعني لا يحمده أصحابه وتما لمن نحو na farko abinda shekul islam yake cewa fahimtar su ta saba akan idan aka samu jumla da awamil guda biyu suka shiga jiki asiba wahi fahimtarsa ita ce awamil biyu ba sa aiki akan ma'amuli guda ɗaya dole ɗayansu ya zama shi yake aiki ɗayan a shari fahimta ta alfarra wa gairuhu min al-kufiyin wanda cikin su akwai malamin sibawaihi eh, wanda ake kiransa abu abdurrahman al-khalil bin ahmad al-farahidi suna cewa innal fi'ilaini amala fi hadal ismi fi'ili guda biyu suna aiki a jikin ismin guda daya kamar yadda ya bada misali a baya wa huwa yara annal amilaini ya'malani fil ma'mulil wahid suna ganin fi'ili guda biyu suna aiki a jikin ma'amul guda daya idan kana son ka samu kyakkyawar fahimta akan wannan magana sai ka samu littafin al-Imam da ake kiransa al-Majma' mujallad na biyar shafi na ɗari talatin bakwai. yana cewa idza ta'allaqa amilani fa aksara ka salasa wa arba'a min al-fi'li wa shibhihi a jumla guda a samu awamil sun kai biyu ko uku ko fin haka kal wasfi wasmil fi'li ittahada an-naw'u aw ikhtalafa bi khilaf al-hurufi ka inna wa akhawatiha bismi bi anna talaban fihi raf'an aw nasban aw jarran bi harfin aw ahdihima rufi'a al-akhar khilafuhu bi ma'ana umila fihi huma kamar yadda malam yake faɗa a cikin maganarsa yake cewa qaulul farra da za a samu awamil da yawa akan jimla ɗaya to gaba ɗayansu suna aiki ɗin akan wannan jumla fahimtar sibawaihi kuma awamil fiye da ɗaya ba sa aiki akan ma'amul guda ɗaya dole a share su a bar amil guda ɗaya Allah shi samu gani wa haza bisa ga wannan ne in ji shekul islam yace ikhtilafuhum muje littafin yace a dalilin haka yasa aka samu saɓani a tsakanin malaman nahawu misali game da ayar alkur'ani aya ta suratu qaf da Allah maɗaukaki yake cewa anil yamini wa anil shimali qa'id anil yamini wa anil shimali qa'id ana magana akan ma yalfibu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma da za ta fita daga bakin ɗan adam face akwai mala'ika wanda ke jiran kalmar ta fita ya rubuta sai Allah ya ce anil yamini wa anil shimali qa'idun dama da hagu akwai mai zama wanda maganar an samu sabani tsakanin malaman na nahawu akanta yana daidai da abin da malamai suke kira al-mutlaq wal muqayyad idan kana son ka fahimce shi ka nemi littafin al-ihkam littafin al-amadi mujallal na uku shafi na biyar ko littafin al-burhan fi ulumil qur'an na azzarkishi Allah ya ji kansa mujallal na biyu shafi na goma sha shida wato a tsari na larabci larabawa sukan so takaita magana idan magana za ta yi tsawo sukan yi kokarin su datse ta matukar za a fahimce ta kamar yadda muka bada misali da alhazaf share wata kalma shine shekul islam ya dauko wannan aya yana misali da haka da Allah ya ce anil yamini wa anil shimali qa'id shin mala'ikun nan guda biyu dukkansu suna zama ne ko kuwa guda ɗaya ne yake zaune don an ce anil yamini ta dama sai aka cewa anil shimali qa'id ta hagu akwai wanda ke zama ana nufin mai zaman nan shi ke zama ta dama da hagu ko ko ta dama akwai mai zama sannan ta hagu ma akwai wani mai zama ya za a yi a gane shi ne aka ce ana nufin kamar yadda wato akwai alhazaf kenan anil yamini qa'idun wa anil shimali qa'idun ko haka Allah yake nufi anil yamini qa'idun wa anil shimali qa'idun ta dama da mutum akwai mala'ika da ke zaune ta hagu da mutum akwai mala'ika da ke zaune amma magana tun da ta yi tsawo kuma za a gane bari a dace ta sai aka ce anil yamini wa anil shimali qa'idun ina qa'idun na farko kaga an share shi ko sai aka bar ka'idun guda ɗaya kaga ka'idun ɗaya ya yi aiki da anil yamini wa anil shimali ya yi aiki akan abubuwa guda nawa guda biyu me yasa aka share shi saboda a takaita magana ɗin kamar misali kuma inda Allah ke cewa wa zakirin Allah kasiran wa zakirati sai ya tsaya haka maza masu yawaita zikirin Allah sai aka ce da kuma mata masu zikiri ba a ce masu yawaitawa ba su ba sa yawaitawa kenan ba a samu mace mai yawaita zikiri la ai ana nufin wa laha kasira ko akwai mata masu yawaita zikirin Allah amma saboda magana za ta yi tsawo sai aka ce wa zakirina Allah kasiran wa zakirati sai aka takaita karshen wa zakirati Allah kasiran wancan ta baya ai ta wadatar mata ashe kenan wato ma'amuli guda yana iya aiki akan awamil da yawa kamar yadda ake samun awamil su aiki akan ma'amul da yawa wannan ita ce fahimta da shekul islam ya ɗauka yake ba da misali a kai wa amsaluhu fa'ala ƙaunar awwalina idan mun ɗauki fahimta ta malamai na farko kamar siba wahi kenan ya takdir sai mu ɗauki waccan aya ta suratul tauba wanda akanta ake magana me fasaranta fasaranta ita ce wa'adallahu almunafiqina nar Allah ya yi wa munafikai za su shiga wuta ka wa'adil ladina min qablikum kamar yadda Allah ya alkawari ga waɗanda suka gabace ku walahum azabun muqim kuma suna da azaba madawwamiya kalladina min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku au ka azabil ladina min qablikum ko ko suna da wata azaba kamar azabar waɗanda suka gabace ku ثم حذف اثنان من هذه المعمولات سي اكا شاري او معمولات غدا بيو سي اكا بر دايا لدلالة الآخر عليهما سبودا نكرشن ينانون أبين دا أوامل نفرقو سكي نفي كمر يندا أكا شاري مثالي عن اليمين وعن الشمال قائد an share ka'idun na farko aka bar na ƙarshe saboda na farkon yana nuna na ƙarshen yana nuni ga na farko to haka nan waccan aya ta suratu tauba inda Allah ya kawo harafi na kafin tashbih yana kwatanta makomar munafikai da makomar kafiran farko kaga abubuwa uku ne amma sai aka share guda biyu sai aka bar guda ɗaya saboda ɗayan nan yana nuni a kansa domin ƙarshen magana ita ce walahum azabun muqim Allah ya tattara da munafikan da da kafirai da sauransu yace duk suna da azaba madawwamiya wa hum yastahsinuna hadaf al-awwalin ah, fahimta ta waihi da almajiransa suna kyautata shafe ma'amulin guda biyu na farko kenan a bar guda ɗaya na ƙarshe wa alal qawli sani in mun ɗauki fahimta ta biyu yumkin an yuqal ana iya cewa alkaful Maskura kafin ɗin nan da aka ambace ta kafin tashbihi kenan bi ainiha ita kanta hiyal muta'allika ita ce wadda ta'allaka bi qawlihi da inda Allah ke cewa wa'ada ta ta'allaka da wancan wa'ada wa bi qawlihi kuma ah, kafin din nan tana ta'allaka da la'ana dan haka harfu kafin din nan tashbihi da Allah ke yi yana kamantawa ne da wancan harafi na wa'ada da kuma harafin la'ana wa qawluhu da kuma cewar Allah walahum azabun muqim don haka harafin kafin ya ta'allaka da kalmomi guda uku da suka gabace shi لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب anan, حرف كاف أنن لإعرابي بيبينا أجكنتا وعلى هذا القول kaga idan an ɗauki wannan fahimta ta biyu bi anna amila salasata an nasab zahirun bi ma'ana waɗannan kalmomi guda uku sun yi aiki na nasbi gaba ɗayan su wanda ke a bayyane ke wai kila in aka ce inna salisa na ƙarshe ya amalu raf'i yana aiki ne na raf'i fa wajhuhu yadda za a ɗauki fuskar maganar ita ce innal amala wahidun fil lafzi izi ta'alluqu ta'alluqun ma'nawi la lafzi wato abin da ya aiki jikin kalmomin gaba ɗayan su guda ɗaya ne bambancin yana zuwa ne ta lafazi kawai ban da ma'ana wanda a larabawa fahimtar su ga malaman nahawu suna cewa a tsarin larabci malaman nahawu suna kasa al'awamin kashi biyu akwai aminun lafzi akwai aminun ma'anawi malaman nahawu fal aminun lafzi kamar misali ka ce marartu bi zaidin marartu bi fa kalimatu marartu na wuce da harafin ba'un din humal Amilun lafzi su ne suka yi aiki suka canza kalmar zaidu ya samu faduwan wasali misali marartu bi zaidin kar yasa harafi na zaidu ya zo da nasbi saboda kalman marartu na farko kenan na biyu saboda ba'un dinnan waɗannan sune ne awamil da suka canza wasalin zaidu to sai a ce awamilun lafziya waɗannan awamin na lafazi ne domin sun yi tasiri ala zaidin bil kasra lafziyan wala ma'nawiyan a jumla kenan ta abin nan fahimta na malaman Nahu, idan hakan ya taho a cikin jumla wa amma al ma'nawi kamar yadda muka ce akwai al-amil al-lafzi al-amilul lafzi shine kalmar da take canza wasalin wata kalma za ta fito karara ka ganta sai a ce mata al'amilul lafazi kamar yadda muka bada misali da marartu bi zaidin marartu da kuma bi waɗannan awamil ne da suka canza wasalin zaidu sannan akwai al'awamilul ma'anawi al'amilul ma'anawi fa huwa la yunzar wa yulmas ba a ganin sa ba a taba shi amma idan jumla ta zo ana iya ganewa akwai wata kalmar da ta canza wasalin nan amma dai ba a bayyana ta ba ta ina ake gane ta tana zuwa ne ta ma'ana shi yasa ake kiranta al'amilul ma'anawi al'amil kalma ce da ta canza wasalin wata kalma amma baka ganin ta a zahiri ta zo ne a ɓoye ya za mu yi mu gane kamar misali ka ce zaidun mujtahidun in ka ce zaidun mujtahidun zaidu mutum ne mai kokari ya aka yi aka samu raf'i me yasa mujtahidun ya zo da raf'i me yasa saboda bil ittida ka gani zaidun mujtahidun yurfa'u bil ibtida saboda ya taho ne kalma ta mubtada wa huwa al-amilul ma'nawi kaga mubtada'un kuwa ka'ida ita ce dama amilun ce wadda take canza wasalin wata kalma amma baka iya ganin ta don haka yasa ake kiranta amilun ma'nawi shi yasa shekul islam yake cewa ko da shike in ka dubi wannan aya ta suratul tauba inda Allah ya kwatanta ayyuka na munafikai da na kafiran baya da makomar munafikai da makomar kafiran baya abin da ya canza ko abin da ya kawo kwatanta dabi'u ko ko makomar waɗannan da waɗancan wani bai taho a fili ba ba kalma ce da take zahiri ba kalma ce da take ma'anawiya inda za ka iya suranta ta saboda ba a samun harafi kafin tashbih face an samu dalilin da ya sa aka samu wannan harafi ɗin da ya canza ta wa idza arafta anna minan nasi idan ka fahimta cewa daga cikin malamai bi ma'ana malaman nahawu an samu man yaj'alu tashbiha fil amal wanda ya kwatanta aikin eh, ya kwatanta ya ɗauki harfu kafin tashbihi din nan wanda yake kwatanta munafikai wani malami yana cewa Allah yana kwatanta aikin munafiki ne da na kafiri wa minhum wani daga cikin malaman nahawu kuma yana man yaj'alu tashbiha fil azab yana sanya harfu kafin tashbihi din nan Allah yana kwatanta azabar munafiki ne da na kafiri bisa la'akari da irin nahawin da ya taho kuma saɓanin da aka samu tsakanin malaman nahawu na farko fal qawlan ne waɗannan maganganu guda biyu lizimce suke bi ma'ana a haɗe suke idil mushabaha fil mujib taqbil mushabaha fil mujab idan aka ce an samu kamanni ta wani abu da ya wajabta yana zama hukunci ne akan abin da aka wajabta masa wa bil aksi tunda Allah ya kwatanta Um, aikin munafiki da na kafiri bi ma'ana makomar munafiki dole ta zama ɗaya da na kafiri ba sai an gaya maka ba fala khilafa ma'anawi bainal qawlain don haka babu sabani wanda ke zuwa ma'anawiyin tsakanin kalmomi guda biyu dinnan a fahimta biyu dinnan wa kadhalika ma zakarnahu haka nan bayanin da muka ambata min ikhtilafin nahawiyyin sabani da malaman nahawu suka yi fi wujubil hazafi cewa wajibi ne a shafe wata kalma idan ta taho a cikin jumla wa adamihi wasu na cewa a'a ba sai an shafe ba kamar yadda muka kawo fahimta tsakanin sibawaihi da almajiransa da kuma fahimtar da aka samu tsakanin alfarra da malaman kufa Allah ya musu rahama yace inna ma huwa ikhtilafun fi ta'lilat wa ma'akhis wato sabani ne kai wanda ya zo ta bayanin illa in an ce ta'lilat ana nufin sanin illar da ta sa abu kaza ya samu wa ma'akhis da kuma marikin maganar me dalilin da ya sa wannan kalma ta canza me illar da ta sa wannan hukunci yake zama kaza la taqtadi ikhtilafan baya nuna cewa an samu sabani ta wajen fahimta abin nan ta wajen hukunci la fi i'rabin wala fi ma'anan wannan sabani da aka faɗa ba wai yana nuna li'irabin ayan ana samun bambanci tsakanin wannan malami da wancan bane kuma ba wai ana nufin fahimtar wannan malami akan wannan aya ta bambanta da wancan malamin bane fa idan don haka sai mu ce al-ahsan mafi kyau an ta ta'allaka al-kafu sai mu ce mafi kyau wannan harafin kafin din nan da Allah ya kawo a farkon wannan aya ta suratu tauba yana ta'allaka bi majmu'i ma taqaddama wannan kafin din da Allah ya kwatanta munafikai da kafirai ya ta'allaka da duk bayanin da ya gabata me ake nufi min al'amali aikin munafiki yayi kama da na kafiri wal jaza'i makomar munafiki ta yi kama da ta kafiri ma'ana sakayyar da Allah zai wa munafiki iri ɗaya ce da na kafiri fa yakunu tashbihi fihi ma kaga kenan Allah ya kamanta tsakanin munafikai da kafirai lafzan ta wajen lafazi haka nan ma'ana da yadda ma'anar aya take wa alal qawlain awwalain in muka dauki kauli guda biyu na farko waɗanda suka gabata yakunu qad dalla ala ma lafzan wa ala akhar luzuman yana nuna cewa fahimtar wani malami tana nuna ayan nan da ta zo da ah, harafi na kafu tashbi. Allah yana kwatanta aikin munafiki da sakayyar da za a yi masa daidai da na kafiri ta lafazi haka ya nuna wani na fahimtar haka domin akwai waɗanda suke cewa ba su ma yadda da samuwar alhazaf a lugar larabci ba wa alal akhar wani malamin kuwa yana nuna a zahiri Allah bai nuna cewa makomar munafiki ɗaya ce da kafiri ba a wannan aya illa dai ta ma'ana muke iya ganewa shi yasa yace luzuman alizimce tun daga irin yadda Allah ya kwatanta ta wajen ayyuka yana gwada kenan makomar munafiki ɗaya ce da na kafiri wa in salakta tariqatal kufiyyin idan ka shiga hanyar malaman nahawu mazauna kufa ala haza yace kana ablag wa ahsan wannan shi yafi cancanta shi yafi kyau fahimtar malaman kufa da suke cewa Allah ya kwatanta ayyukan munafikai da na kafirai ya kwatanta la'antar da yawa munafikai da kafirai ya kwatanta azabar da zai wa munafikai daidai da na kafirai ma'ana wannan kafin ɗin yana misilta wato dukkan bayanin da ya gabata da Allah ya akan kafirai yana dawowa irinsa akan munafikai wannan shi yafi dacewa in ji Sheikhul Islam Ibn taimiyya fa inna lafdal aya domin lafazin da ya taho a cikin wannan ayan ya kunu dalla ala mushabaha fil amrayn yana nuna cewa Allah ya kwatanta tsakanin al'amura guda biyu din nan min gairi hazafin ba tare da ma an shafe komi ba wa illa in ka kaddara kuma akwai harafi da aka shafe kamar yadda bayani ya gabata fayudmir ana iya ganewa a kunshe Allah yana nuna cewa makomar munafiki ɗaya ce da na kafiri in ma ka ɗauka kenan akwai hazaf to mudmiran Allah yana nuna makomar kafiri ɗaya ce da na kafiri wato halukum ka halin ladina min qablikum halin ku ku munafikai kamar halin waɗanda suka gabace ku ne wa nahwi zalika da makamancin haka wa huwa qawlu man qaddarahu wannan ita ce fahimtar malamin da ke kaddara abin da aka share a jikin kafin din nan na tasbihi da ya taho a wannan aya ta suratul tauba Allah yana nuna kamar yana nufin takdirinsa shine ake nufin qaddarahu yana kaddara abin da aka share shi ne antum kallazina min qablikum ko munafikai kuna kama da waɗanda suka gabace ku shekul islam ya koro maganganu akan ilimin nahawu sai ya ce wala ya sa'u hadal makanu basban wannan gurin da muke magana a littafin nan baya iya ɗaukan aksara min haza fiye da ɗan bayanin da muka muku din nan game da ilimin nahawu saboda ma mahallinsa ne a takaice aka baka saɓani da malaman nahawu suka yi akan fahimtar waccan aya fa innal garaba muta'alliqun bi ghairihi domin manufarmu da muka kawo ita waccan aya ta suratu tauba ba ta ta'allaka da sanin nahawun da ke cikin ayan ba me manufarmu da muka kawo ayan ya ta'allaka ne da wata manufa daban manufarmu ita ce tsawatarwa musulmi kada su yi koyi da halayyan kafirai wanda ita ce manufarmu da a ce manufarmu ita ce karantar da ko ilimin nahawu sai mu ci gaba da magana amma tunda manufarmu daban ce za mu takaita haka mahallin nahawu yana wani guri Allah shi samun gadi wa hadhihi mushabaha fi haula'i yanda Allah ya kwatanta game da waɗannan ko ko mu dakata haka ko saboda lokaci yayi nisa Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure da ya ban san ko akwai tambaya ba ne dai galibin tambaya bai wuce akan nahawu kuma ba zan amsa ba sai dai aje makaranta shi ma shekul islam da ya faɗa ya ce ba mahallinsa bane ya dai kawo saboda ya nuna maka wani ilimi da Allah ya boye cikin gurin na taba jin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ji wani mai tambaya ya taba ji an ce annabi baya rubutu sai dai ya sa sahabbansa su yi to kuma yau na ji hadisi da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rubutun wasiƙa da kanshi don Allah malam ina neman ƙarin bayani kuma mai ake nufi da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummiyi ne to tambaya ta farko zan amsa ta biyu kuma sai ka bi kasussukan da suka gabata mun riga mun yi bayani akan abin da ake nufi da al'ummi ah, da muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ya ba ma annamir bin taulab wani mawaƙi da ya musulunta a zamaninsa ba wai muna nufin shi da kansa ne ya rubuta din ba ya sa an rubuta wasiƙa aka ba shi Allah shi sa an gane wannan mai tambaya ya ce hadisin nan wanda ba kauye ya ruwaito na maganin zuciya yana matsayin sahihi ne kware kuwa ai na gaya muku bayan mun gama bayanin hadisin na ce muku na ali da Abdullahi ibn abbas sun ruwaito hadisin da shi wannan mawaƙi ba kauyen ya ruwaito har ma na ce a duba sahihu targib. za a ga hadisin babu shakka hadisin ya inganta yana cikin sahihu targhib hadisi na dubu da da biyu. maganin ciwon zuciya maganin damuwa maganin ɓacin rai shine azumi guda uku a kowane wata inji annabi muhammad Allah shi samu gani wannan mai tambaya ya ce ka yi bayani akan sauran sharuɗan ƙara aure ko da waɗansu su ɗauka ana yi don kau da sha'awa kawai eh, to ban fahimci tambayar eh, da kyau ba in yi bayani ok in yi bayani yake nufi ba na yi bayani ba in yi bayani akan sharuɗan ƙara aure ba yi da wani sharaɗi sharaɗi kawai in kaji kana son mata ka je ka aura in akwai sharaɗi bai wuce guda kar su wuce hudu ko kuma ka yi adalci yaya za mu haɗa wannan aya da wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rubutu wa makunta ta tulu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik wani mai tambaya shi ma akan cewa wai ko na ce annabi ya rubuta wasiƙa da hannunsa to babu mamaki na faɗi wannan kalma saboda ita magana in ta yi yawa mutum yakan manta abin da ya faɗa a baya in ma na faɗa to kuskure ne ba wai ina nufin manzon Allah da hannunsa ya rubuta ba ina nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an rubuta wasiƙa aka ba wa annamir bin taula tunda an samu masu tambaya guda biyu da alamar magana tana nuna haka wannan yace dan Allah ina son ka turo min da sunan web naka to website bai riga na yi ba da kamar email ka faɗa sai in faɗa ma idan kana son email address sai kai min text insha Allah zan baka oh yace ina nufin email ko website to ba ni dai da website amma ina da email eh, na kokarin shirya website amma kokarin da ya cimma tura muna dai kokari har yanzu muna fatan insha Allah za mu ci nasara akai sai a taya mu du'a'i shi kuma wanda ce ina bukatar addu'a a wajen yan uwa don wasu matsaloli da nake fama da su jama'a da yawa suna da matsaloli da suke damun su Allah ka yayi mana ina ga tambayoyin kenan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 manzon Allah ya ce innama masalul qalbi ka masali rishatin mu'allaqa fi asli shajara misalin zuciya kamar misalin gashi ne na tsuntsu yana makale a gindin wata bishiya sannan kuma a fili a daji yuqallibu harrihu zaharan li annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gashi sai guguwa tana kada shi tana juya shi ta juya cikinsa ya dawo waje annabi ya ce to haka nan zuciyar dan adam take ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 2364 ya ma fi haka don ku annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa la kalbu ibni adama asra'u taqalluban min al-qibr idza tajma'at galayana idan kana son ka san yadda zuciyar dan adam take da saurin juyawa to ka dubi tukunya idan an dora ta akan wuta in ji manzon Allah lokacin da aka zuba abin da za a dafa a cikin tukunya misali ruwa a lokacin da yake tafasa manzon Allah ya ce ka dubi saurin juyawarsa wannan misali ne daga bakin annabi Muhammad ka duba zilalul janna mujallar na farko shafi na ɗari da biyu a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laƙalbu ibn adam a shaɗu inƙilaban min alƙidir idza ijtama'at da yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da arba'in da bakwai zuciyar ɗan adam saurin juyawanta ya fi na saurin juyawan ruwa da ke cikin tukunya a lokacin da ya tafasa yanzu nan ɗan adam yana musulmi an jima kaɗan ya zama kafin la ilaha ba akwai mai tsira ka duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2268 annabi ya ce ma minal qulubi babu wata zuciya daga cikin zukata na yan adam in ji manzon Allah babu wata zuciya illa walahu sahabatun ka sahabatul qamar yanda ka san in wata ta tsaya akan samu gajimare ya rufe haskenta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka na zuciya take bainama al-qamaru mudi'un halatku sahabatun fa azlama ga wata kana kallon an jima kaɗan sai ga jimare ya shiga tsakaninka da ita ya rufe haskenta irtajallat anhu fa aba can jimawa ga jimaren yana matsawa sai ka hangi wata annabi ya ce haka zuciyar ɗan adam take wani lokaci zunubi yakan lullube ta wani lokaci zuciyar nan takan samu haske don haka zuciya ba a tsaye take ba juyawa take manzon Allah ya don haka ku rika roƙon Allah Allah ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum ku rika roƙon Allah madaukaki ya jaddada imani a cikin zukatanku akwai hadisin Abdullahi bin Amr bin al-Asi yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna quluba bani adama kulliha baina usbu usbu'aini min asabihi ar-rahman yuqallibuha annabi sallallahu alaihi wasallam yace zuciyar yan adam baki ɗayansu suna tsakanin yatsu biyu na Allah madaukaki yana juya su yanda Allah ya ga dama haifu ya sha don haka yasa annabi ya lizinci addu'a اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ya Allah mai jujjuya zukata ka juyo zukatanmu su tabbata akan biyayya gare ka hadisin yana cikin riwaya ta al'imamu muslim hadisi na 2654 to haka aqidar ahlus sunna ita ce imani yakan karu a cikin zuciya kuma akan samu lokacin da imanin yana raguwa yazidu bi ziyadati amali wa yanqusu bi nuqsanihi imani yana karuwa a zuciyar bawa idan bawa ya ƙara aiki sannan imanin yakan ragu a lokacin da bawa ya rage aiki da za ka dubi alkur'ani za ka samu ayoyi da dama waɗanda suke ishara ga haka misali aya ta hudu ta suratul fathi Allah ya ce huwa alladhi anzala as-sakinata fi قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين Allah shi ke saukar da nutsuwa a cikin zukatan masu imani. Allah ka saukar mana da nutsuwa a wannan taro. Huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Allah shi ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan masu imani me yasa Allah ya saukar musu da nutsuwa liyazdadu imanan ma'a imanihi saboda su sake ƙara samun imani a tare da imanin da suke da shi Allah maɗaukaci ya saukar musu da nutsuwa don su daɗa samun imani ashe imani yana ƙaruwa a cikin zuciya ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما رندنون سمي دكسا دكنا الله رندنا تملا إكو تالله رندنا تمس إيماني تالله وكان الله عليما حكيما كما الله يا كسن مسني الله من حكمانه ليدخل المؤمنين والمؤمنين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات Lallai Allah zai shigar da masu imani mazansu da matansu Allah ka samu na ciki zai shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su Allah zai shigar da masu imani gidajen aljanna a ranar tashin kiyama khalidina fiha suna masu dawwama a gidan aljanna wa yukaffiru anhum sayyi'atihim kuma Allah zai kankare musu laifukan da suka yi ya gafarta musu wa kana zalika inda Allah fawzan azima wannan a wajen Allah rabo ne mai girma a ce makomar bawa ta tabbata ita ce aljanna akwai malamin da ya yi sharha ma littafin ibnul qayyim al-jawziya da ake kiransa annuniya ka duba sharhun nuniya Libin isa mujallar na biyu shafi na 140 ya ɗauko magana ta wani malami cikin malaman farko wannan malami yake cewa min fiqhil abdi an ya ta'ahada imanahu yana daga alama cewa mutum ya samu fahimtar addini a taras da shi yana ta ƙoƙarin gyara imaninsa idan dai kana da fahimtar addini to dole a samu kana ƙoƙarin gyara imaninka wa ma yanqusu minhu kana la'akari me ya ragu daga imanin naka wa min fiqhil abdi an ya'lama ayazdadu ilmuhu wa imanuhu aw yanqusu yana daga alamar cewa mutum ya samu fahimtar addini a samu mutumin nan ya san lokacin da imani ya karu a zuciyarsa kuma ya san lokacin da imanin ya rasu alama ce da take nuna cewa mutum ya samu fahimtar addini ya san lokacin da imani ya ƙaru a zuciyarsa kuma ya san lokacin da imani ya ragu domin abu ne wanda ke zahiri malamai sun faɗa suka ce al'imanu ya zidu wa yankusu ya zidu bi ziyadatil amali wa yankusu bi nuqsanihi lokacin da ka ƙara aiki to a wannan lokaci imanin ka daɗa ƙaruwa yake a lokacin da ka rage aiki wannan lokaci imanin ka raguwa yake malamin yake cewa to idan mutum yana da fahimtar addini za a samu mutumin nan ya san lokacin da imaninsa yake karuwa kuma ya san lokacin da imaninsa yake raguwa wa inna min ar rajuli an ya'lama nazgati shaytani an anna ta'tihi yana daga alamar fahimtar addini ga musulmi ya san irin fisga da shedan ke masa domin babu dan adam wanda shedan ya bar shi kama daga malamai zuwa ga jahilai idan kana da fahimta in ji wannan malamin ya ce za ka gane lokacin da shedan yake maka fisga lokacin da imaninka yake karuwa da kuma lokacin da imaninka yake raguwa Allahumma jaddid al fi qulubina jama'a akwai alamomi da suke gwada na kasar imanin bawa akwai alamomi waɗanda in ka lura da su to babu shakka ka sani imaninka ya rabu tun da dai abu ne wanda annabi ya faɗa kuma mun yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisai masu yawa imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa manzon Allah ya ce mu lizimci du'a'i Allah ya rika jaddada imani cikin zukatanmu malamai sun tabbatar mana cewa akwai alamomi da kake iya gane cewa imaninka ya ragu a yanzu matukar ka kiyaye waɗannan alamomi har ma an rubuta littafai da yawa daga cikin waɗanda suka rubuta ire-iren waɗannan littafai akwai wani malami da ke sa'udiyya muhammad bin salih al-munadda ya rubuta littafi wanda ke nuna maka alamomi waɗanda in ka gansu to ka tabbata fa imaninka ya ragu sai ka yi hatara maza ka gyara kafin mutuwa ta cin maka allah shi samu gane alama ta farko a wayi gari idan an yi wa'azi bai maka tasiri duk sa'ilin da aka wayi gari ayar alkur'ani da aka karanta ba ta sanya zuciyarka ta kada a karanta maka hadisin manzon Allah bai sanya zuciyarka ta kada ka karanta alkur'ani ba ka samun canji a rayuwarka to dan uwa ka kwanta sani kana tare da alama guda cikin alamomi da suke nuna imanin kafa ya samu rauni Allah shi samu gani me Allah ya faɗa a suratul tauba aya ta 124 wa idza ma unzilat suratun wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وإذا ما أنزلت سورة idan aka saukar da sura a zamanin annabi Muhammad, sura ɗaya tak aka saukar ga manzon Allah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana ana samu daga cikin sahabbai wanda ke cewa waye cikin ku wanda saukan ita wannan suran ya zama dalilin da ya sa imaninsa ya ƙaru a kaga ita sura idan ta sauko ga manzon Allah takan ƙara imanin musulmi Allah madaukaki ya ce fa'amman na amanu waɗanda suka yi imani na gaskiya fa tun imanan saukan wannan suran yana ƙara musu imani wa hum yastabshiruna kuma suna ta albishir da juna الله كسام يكوي ده صحابه النبي محمد فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا سو سوكي والنصورة يا قارا وما سو ايماني ايماني ان جاء الله مدوكي واما الذين في قلوبهم واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون wa amman ladina fi qulubihim maradun amma waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu subhanallah masu imani alqur'ani yana ƙara musu imani inji Allah amma waɗanda akwai cututtuka cikin zukatansu shi alqur'ani baya ƙara musu imani fa zadatum rijisan ila rijisihim yana daɗa ƙara musu datti a cikin zukatansu bi ma'ana karatun alƙur'ani bai sa sun canza halinsu ba wa matu wa hum kafiruna har dai suka mutu suna kafirai Allah shi mana kariya jama'a ɗaukan maganar Allah da ɗaukan maganar annabi Muhammad alamomi ne da suke gwada ƙaruwar imani a zuciyar bawa da zarar an ce maka Allah ya ce sam'an wa ta'atan da zarar an ce maka annabi Muhammad ya faɗa sam'an wa ta'atan ko da maganan nan ta saba wa wani malamin ku magana in ta manzon Allah ce ta ɗara maganar wani malami qala rasulullah idan akwai imani idan dai akwai imani da an ce maka Allah ya ce annabi ya ce wallahi baka da zabi to ka lura da kyau akwai hadisai waɗanda aka karanta maka na manzon Allah kake kyamansa zuwa yau ko babu idan dai akwai magana ta annabi Muhammad wacce zuciyarka ba ta ɗauka ba ka kwanda sanin cewa imani ya ragu a zuciyarka wannan ma'auni ne na ahlus sunna wal jama'a babu saɓani a tsakanin malaman sunna ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني in ji Allah maɗaukaki a suratul anfal aya ta 24 istajibu lillahi wa lirrasuli ku amsa kiran Allah kuma ku amsa kiran manzon Allah iza da akun lima yuhyikum wa alamu kuma ku sani in kun ki Allah la yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah fa yakan sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa subhanallah akwai wani malami cikin tabi'ai abdullah bin shakir wallahi in ya karanta ayan nan kuka yake sai ya fashe da kuka yana cewa allahumma la tahul baini wa baina qalbi ya allah karka saka shamaki na da zuciya na. an ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ki ɗauka ko to gaba kaɗan sai Allah ya sanya shamaki a zuciyarka ko da kana sha'awar ɗauka ɗin ba za ka iya ba Allah shi mana kariya wa'lamu anna الله يحول bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi ku rika tuna cewa akwai ranar da fa za a tara ku gaban Allah ku rika tuna cewa duk wanda ya mutu to fa Allah madaukaki yana ajiya ransa akwai ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai tara ku ya muku tambaya don haka da zarar an ce muku Allah ya ce annabi ya ce to ku dauka in muka je suratu yunusa aya ta hamsin da bakwai Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zo muku daga wajen Allah mahalicin ku Allah ka samu iya daukan wannan wa'azi haqiqa wa'azi ya zo muku daga wajen Allah shine alqur'ani wa shifa'un lima fi suduri kuma waraka ce game da cutar da take cikin kiraza wa hudan alqur'ani shiriya ne wa rahmatul lil da kuma rahama ce ga masu imani wallahi babu wa'azi kamar alqur'ani duk lokacin da aka ce ka karanta alkur'ani da kanka har ka rufe alqur'anin nan ka tashi baka ji wani canji a zuciyanka ba akwai alamar tambaya a kanka ka tunani mai zurfi ka ya samu na ƙasa duk sa'ilin da za a yi wa'azi a tashi wannan wa'azi bai yi tasiri ma zuciyarka ba wallahi ka kwanda sanin cewa imanin da ke cikin zuciyarka ya samu na ƙasa shi annabi muhammad yanda allah maɗaukaki ya faɗa din nan da yake dama ya gaya mana ana a'lamukum billahi wa akhshakum lahu na fi ku sanin allah kuma na fi ku tsoron allah don haka babu wanda alkur'ani ya yi mace tasiri a zuciyarsa kamar annabi muhammad wata rana sayyiduna abubakar ya dube shi ita ya rasulallahi qad shibta har kayi kurkura domin sa'o'i ne tsakaninsa da manzon Allah